alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته yanzu dare ne na alhamis sha biyar ga watan rabi'i nisani ijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mala yana mana bayani akan abin da ya shafi ta'aziyya a inda ya kawo sanarwar mutuwan da annabi ya yi a lokacin da jafar ya rasu a gazwatu ma'uta annabi ya je gidan bayan ya jajanta ya haƙurtar da su ya yi masu bayanan kwantar da hankali daga nan muka ji ya ta ya sa an tattaro 'ya'yan jafar ya masu bayanai ya yabe su kuma ya shafi kansu to nan ne maga dacewa matsaya mai magana kan maraya waye maraya da kuma abin da ya shafi haƙoƙin maraya mun dauko waɗannan bayanai a jiya a inda muka tasa tasirin abuwa'ul bayan fi idahil ƙur'ani bil qur'an na al'imam a shankiti a gaba muke ta fayyace abubuwan da malam ya kawo dangane da martaba da mutuncin waɗannan bayi Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu aminci kuma manta mun kwana inda malam ya ce ya tama, Allah maɗaukin sarki yana cewa ku roƙa jarautar marayu kuna gwada su hatta iza balagun nikah har zuwa lokacin da su kai minzalin aure fa in anastum minhum rushidan in kun natsu da su. Bana idan kana rike da dukiyar maraya to ana son lokaci bayan lokaci ka riga jefa mai kalubale kana binciken shi da shin yanzu idan da Allah madaukin sarki zai sa dukiyan nan naka miliyan goma miliyan ishirin arba'in ko dubu ɗari kaza da ke hannunmu a ce yanzu kai ne za a mai da al'amarin jagorantar dukiyan a hannunka to ya za ka yi gano nan da kyau to an ka tso da shiryan shi misali ka ce aka baka dubu ɗari yanzu ya za ka ce ha ba zan je yin tarik abokaina ne mu gwangwaci to har yanzu bai hankali ba ma ya ce a in aka bani wannan kudi zan je bude tireda ne in allah da zuwa nan da shekara ɗaya ko biyu tireda nan ta zama katon shago sai in yi aure to kaga wannan an fara gane ya yi mai to sai a fara ba shi dubu hamsin a gani mun fahimci wannan da kyau ku amma aka ce za ka ba shi dubu hamsin ga gani wani haka wani haka ya ce kai ogo ai akwai casu to kaga sai a cashe shi kawai a rabu da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sai Allah ce in kun natsu da sinkin su fadfa'u ilaihim amwalahum to ku dauki dukiyansu da ke hannunku ku ba su doka daga Allah ya ce wala ta'kulu ha israfan wa bidaran an yakbaru kar ku sake ku tasa dukiyan marayu ku ta haɗe ɗaya kuna ci da ɓanna tsoron wai kasu girma su karɓa ka sa akwai masu wannan ku ta dukiyar maraya to zafta ta ayyan da ake so aya ta shi da cikin sotin nisa mala ce sun ma'ahata daf almali ilaihi bi mujibatil hizzi sannan Allah madaukin sarki da ya ce idan maraya ya kai munzulin shirya a ba shi dukiyan shi to sai Allah ya kiwaye wannan ba da dukiyar da wasu ka'idoji da dokoki ba kawacin da ya girma ka ce ai zama Allah ya ce in ya balaga ka gane ya shiri ba shi kudin shi ina ko wata dokan kuma daga Allah kun gano wannan da kyau ko bi qawlihi fi akhir al'aya ƙarshen ayan sai ce fa'iza da fa’atun ilaihim amwalahum idan kun gamsu da shiriyansu za ku ɗau dukiyar nasu ku ba su fa alaihim to ku kafa shaida ban gano wannan ba ga ce ya ɗana ba ne yanzu sanda zai ba ni da shaida ne ko an yi kuskuren ba sa shaidan ba yanzu Allah ya ce in har za a maida mai da dukiyar nashi fa alaihim a nemo shaidu da za su shaida ai hatta la kona munakara fi ma ba'at domin kar a samu jayayya da musun cewa an bada ba a bada ba a wani lokaci da zai biyo baya kuna fahimtar wannan da kyau ku kar wani rigima ko wani rikici ya taso kasan so da dama in gaga rikici ya taso to wani ne ke sanya mamaye abin da ba na ba duk inda ya kaga rikici na mallaka ko akwai wanda yake son banza ne kun amma abin nake cewa in abu ba naka bane ka je ka nemi naka mana ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malai cewa fil khitam a ƙarshen al'amari yunabbiha Allah fihim wazi muraqabatillahi bi qawli sai Allah madaukin sarki zo da bayani yana mai ankarar da su waliyan maraya da cewa su sani Allah yana nan yana sa ido akan haka tun daga kula da shi marayan haƙoƙin shi abin da ya shafi dukiyan shi har zuwa girma haddu waɗannan dokokin da Allah ya sa ƙarshe ce wa kafa billahi hasiba Allah maɗaukin sarki yana nan zai hisabi a kan duwannan abin da ta yi. duk yadda ka kula da dukiyan maraya kai iyakan ƙoƙarin ka ko Allah sai Allah ya accounting sai ya binciki wannan a ranar lahira duk ka yi. in ma ka kula ka yi abin da Allah ya ce ɗari bisa ɗari sai Allah ya bincike, idan ma ka yi yadda kake so ka keta ka tattaka sai Allah ya binciki ma'ala ya ce wa fihi ish'arun bi anna amwalahu tudfawu ilaihi ba'da muhasabatin daqiqa ma'ala ya ce shi dukiyar maraya za a ba shi dukiyar ne bayan bincike da lissafi na keke da keke fi ma lahu alaihi duk abin da yake nashi ne a fitar abin da kuma na mutane ne a fitar sannan haƙƙin shi kuma a miƙa mai abin shi a tabbatar da ba a cuce shi ba a tabbatar da cuta bai shiga cikin dukiyan shi ba wa ma hama yakun min dikkati fil hisab mala yace duk yanda kai matuƙa wajen wannan kekere keken da lissafin da bin diddiki fallahu sayuhasabu alaihi Allah sai Allah ya yi ma mutum hisabi kan wannan wakafa billahi hasiba Allah madaukin sarki ya isa ya zama mai bin diddiki wa haza kulluhu fi hifzi malihi wannan dukkanin waɗannan bayanai an fazo da su ne don gane da abin da ya shafi tsara dukiyar maraya kadai mun gano wannan ba ga gane mutum ba mutumin kirki ba ne sai ya mutu an bar mai irin waɗannan dukiyar da yake ɗauka na banza ne jama'a mun gano wannan da kyau sannan za a gane dukiyar maraya ta sa ta gaba ya taka-taka da ita Allah madaukin sarki ya kiyaye ma'ala ya ce amma jalabil masalih dangane da ɓangaren ko ka samar ma maraya da wani amfani fa'in na na najidu fiha ha'awalan ja'alahu ma a karan farko za mu ga Allah madaukin sarki ya gwama maraya tare da iyaye biyu wal da kuma dangi na kusa ma'anan wannan shine yadda ya kamata ka samun ma iyayenka amfani ka samun masa ɗaukaka ka samun masu abin da zai inganta rayuwarsu, da danginka na kusa to haka wannan haƙƙin yake akan maraya fi iddati mawatin mala yace ba ɗaya ba ba waje bi ba a cikin alkur'ani minha qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadin Allah da yace kul ma anfaqtum min khairin ka gaya musu duk abin da za su tara su ciyar na alkhairi falil walidaini to wannan kaso a ware ma iyaye wal aqrabin da kuma dangi na kusa sai ce wal yatama kina duk wani kaso da za a yi ko to kara manta da rabon marayu a ciki inda za a kawo geron kunu na azumi da shinkafan sallah da atamfa da waye din an ɗiba ka ware ka ce an kai ma iyaye an kai ma 'yan uwa sai ka bincika marayun kuma unguwa mutum nawa ne su ma sai a aika musu mun gano wannan yana daga cikin kurakurai masu ɗimbin yawa da ake aikatawa irin tallafi da agaji da ake cewa wai 'yan siyasa suna yi katawaje suna kai tallafi da agaji ma marayu ba gaskiya ne cikin abubuwan da suke kafawa wannan ya sa allah maraukin sarki bai ba su dama duk inda ya kamata su shuka abin da zai amfanar da su duniya da lahira ya dasa shi allahi domin alheri ne Ku gane Allah ba zai ba su wannan daman ba duk abin da za su yi sai ga suna yin abin da zai zama ma addini matsala ne su koma gefe suna ma junansu tafi cewa su sun taimaki addini ba tambayan addinin suke ba mai addinin yake so suna yin abubuwa ne na soye-soyen zuciya kadai Allah shi kyauta wannan yin ta zo cikin sautul bakara aya ta biyar. wa min ha ƙauluhu har ila daga cikin <clears throat> irin wannan aya faɗin Allah maɗaukin sarki iraduhu fi anwa'il bir ya koro bayanin maraya cikin abubuwan aikin kirki da ke sa mutum ya shiga aljanna a tsakankanin minal imani billahi Allah yana bayanin ƙarfin imaninka to a janibin farko a jinjina yaddanka da Allah tukunan to sai kuma ya gwama wa infaqil mal da kuma ciyar da dukiya dan mutum yana bayanin wa yayi da Allah ko Allah yana da inda yake gwama mutum ya gwada shi kana nan kai mumini ne kai salihi ne ahlus sunna min san addini sai Allah ce yana son kudinka ya gaya za ka yi in ka ɗauka ka bashi ko sai ce yana son ranka Yaga za ka ba shi kun gano wannan da kyau ku shi yasa in ka iya yin imani kabar al'adu kabar addinin iyaye da kakanni kai baran-baran da duk wani mushi da ke dan bid'a fasiki wannan dubba mai sauki ne ɗin ka gama kawai sai Allah madaukakin sarki sai ya ce maka ai zo ga abin da za ka yi me za ka yi sai ce wa an fi bi amwalikum dukiyan ku ake son ku ɗauka ko bayar kana ɗauka ka bayar ka ɗauka ya mutu kawo ya wuce ne sai a ce wa an fusa ku kuma ka yi fi lalla ku gano wannan da kyau ku da ya gada gaske kake yi kuma Allah zai jaraba ka ta ko ta kowane irin fuskan da baka zato yasa ni dai kullun ina roƙon Allah Allah ya bani damar in ci wannan jarabawa wannan yana daga jarabawan da Allah madaukakin sarki ya mala albani ya iya ci kun gano wannan da kyau ku wallahi muna sa masharai na ne dukiyan ta zo ya ba Allah duk barazanan kisa da waye bai tsorata ba ya sadaukar da rayuwar ga Allah muna fatan Allah ya sashi daga cikin bayan da ya ce inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna waɗannan ababe guda biyu dole ne mutum ba sai yayi su kuma sai Allah ya jaraba ka da su dukiyanka da me da ranka Allah ya kana ba dukiyan ko ba daɗewa Allah zai zucu zai jaraba ranka ya gani da gaske kake mun gano wannan da kyau ku in firu khifafan wa siqalan da Allah ce sai ce wa jahidu mi bi amwalikum wa anfusakum di inda kai sai a ce ba da kudin ba da kaza ba da ya ga shin zaka iya shine da ya kawo maganin imani da Allah sai kuma ya gwama da ciyar da dukiya lokacin da Allah zai buƙaci dukiyanka ka kasa bashi ko to wancan imanin da kake cewa kai dama ƙarya ne shaidan ne zai zai ce maka kai ka san abin iko iko na ƙarya ne ba ba ka yi dada Allah ba ne kana da shakka ne kun gano wannan da kyau ku amma ba ka da shakka duk wannan ma ba zai shige ka ba jarabawan farko da Allah ya fara masahabbai sanda suka ce sun yi imani sai da Allah ya jaraba imanin suka rika daukan wahalhalu iri-iri da bala'o'i iri-iri ababe marasa daɗi dai kun tuna yi aka yi ta dukansu ana kashe wasu a garin maka a wannan lokacin ko ka ɗauki dukiya ka bayar duk da su sai na abubakar da su khadija sun ta yi amma amfanin dukiyan da Allah ya tashi jarabawa sai tashi ya jaraba har wanda yake kasa tumatir a bakin hanya aka ce ana son abin shi shi ne Allah ce duk baggarin tafi madina salon jarabawa ne ba kun gano wannan da kyau ko duka da duk abin da ka mallaka kana da gida kana da gona kana da rumfan kasuwa kana da komi ka baggarin ka koma raɓe rabe sai an samu maka ɗakin kwana sai an samu maka kaza sai an kawo don Allah ya jarraba kai ya za ka yi shin da gaske kake ahasiban nasu an yi tara ko an ya kolo aman na wahum la yuftanu bai mutane kawai su suke Allah ya bar su kawai su sun yi imani Allah bai jarraba su ba wani garfatan nan ladina in qablihim Allah ya jarraba waɗanda suka zo kafin su ya fala alamannan ladina sadaku domin Allah ya gano suwaye suke addinin da gaske wal ya'lamanna kazibi kuma ya gano suwaye suke addini kuma ba gaske suke yi ba kuna fahimtar wannan ko to shine sai yake cewa Allah maɗaukin sarki ya koro bayanin nau'ukan aikin ɗa'a albir da Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma hebbun. Allah ya ce sam ba za ku samu aljanna ba har sai sanda kuka ciyar da dukiyar da kuka fi so lokacin da abu talatal ansari ya ji wannan ayar sai ya zo ya ce ya rasulallah gona ta bayarha wanda duk madina ba kamanta kaman in ka tafi yamma can kasan yarbawa in ka so ka ce otafam ai ba kaman gonar obasanjo to a wancan zamanin Raha kama haka take in ka zo nan arewa kaman ka tafi hamman hammanyara in yaku sarkin yamman adamawa kun gano wannan wajen shekaru goma da suka wuce baya na ji ana hira da shi ya ce yakan ɗebi mangwara kaɗai ɗiban fari da za a fitar sama da naira miliyan 400 ganin da ke ban sauran abubuwa ba gona ce da gaske na fatan mun fahimta ta ma abu talatal ansari sanda Allah ya ce ba za ku samu aljanna ba har sai kunciyar da abin da kuka fi so da aka zo ya ce ya bada ta ga Allah annabi ce bakhin bakhin bakhin ce kai ka caɓa dukiya mai riba ya ce to kaje ka raba ma danginka ku gano wani jarabawa ne kuma na biyu Allah zai mashi shin da ya bada annabi zai rike ni sai aka ce kakkasa ya ba wasu yana kallo da ne ya ba wasu su su amfani shi koma dan kallo salar jarabawa ce <laughs> Allah ba zai baka ba sai ya jaraba ka ka ma ɗauka ka bashi ji wata jaraba da ta biyu mutanen madina sun yi hijira sun tafi madina mutanen maka sun yi hijira sun tafi madina jaraba na biyu da ta biyu baya sai suka tsinci kansu a yanayi na rashin lafiya da kuncin gari jarabawa na uku an je an yi jihadi an samo dukiya annabi ya rika ba wasu ya rabu da su na gaya za su yi kun gano wannan kun ga inda muke tafiyan nan Allah sai Allah ya jaraba mu Allah sai Allah ya jaraba mu kun da ga kan ma a haɗe ba mu da wata matsala mu zo mai karatu muna son juna mai ta gaisuwa mu watse ko sai Allah ya jaraba mu kuma zai jaraba mu da duk waɗannan abubuwan ko ta wani fuska ko ta wani fuskan ta daban sai dai muna fatan Allah in jarabawan ta zo ka sawwaka mana ita kuma ka ba mu ƙarfin imanin da za mu ci wannan To shine sai Allah ya ce walakin albirra kun san menene albirru sai ce man amana billah mun gano wannan ita birr ɗin da aka ce ba za ka shiga aljanna ba sai ka yi ta sai kana da ita to shine imani da Allah sannan wal yawmil akhir kai imani da ranar lahira wal mala'ika kai imani da mala'ikun Allah wal kitab da imani da dukkanin littattafan Allah wan nabiyina sannan ka yadda da annabawan Allah kaf wa atal mala ala hubbihi sannan dukiyar da ka mallaka ka ɗauka ka ba da ita a bisa raɓin kanka mun gano nan da kyau ku a bisa san ranka ka bayar suwa za ka ba zawil ƙurba ka taimaka ma danginka na kusa Walyata ma da marayu wal masakin da talakawa yanzu kagan kana da dukiya bayan kayi da awon imani baka wannan aikin to imanin najabi ne ba gaskiya kake yi ba kuma dai za ka gama albirru ba dai aljanna kake nema ba ai za ku haɗu da Allah a lahiran ina fatan mun gano wannan da kyau ni abin da ke tsorata ni ga duk wani abin da yake na mallakan duniya ne ayin da Allah ya ce inna nahanu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'u Allah ce mu ne za mu gaje ƙasa da duk abin da ke cikinta kaf sannan bayi gare mu za su dawo su duka wannan ayin duk mutumin da bai sa taka tsantsan ba ko sai asarar lahira kuma duniyan ba ta samu ba haka Allah ya gaya ma wani kafir ya ce wa narsuhu ma ya ƙulu wa ya tina farda ya ce la'ota yana malan wa walada wannan ba su ne mata'ul hayatun duniya ba dukiya da yaya Allah ce za mu gaje duk abin da yake lissafawa sannan waya a tina farda haka zai zo mana shi kaɗai matsiyacin shi kun gano wannan da kyau ko kun ga waɗannan abubuwan ko ɗan adam ya taka tsantsan wallahi ka bi rayuwa sannu ka bi ta a hankali mun gane Allah ya tsare mana imaninmu shi yasa don mun ce mun yi imani a level ɗinmu a matsayin da Allah ya baka ya barka akwai wanda bai kai wannan matsayin ba fa Allah akwai wanda bai kai ba yanzu a cikin kunan student most of you din nan akwai wanda iyayensu da ƙyar suka kawo su makarantar nan wannan kaje kaga irin abin da yake ci wani kuma yaya haka ne dan abin da Allah ya tsungula ma yi marmarka ne nemi lahira da shi annabi ya ce fattaqun nar walau bi shikki tamra koda da ɓarin da biyu ne ya gwagwarmaya ya himma ya ƙoƙari ya ƙwazo ba kowa gebe kana ci aiwa na cikin wahala kai kana cikin daɗi ba ba ka sha mamaki Allah ya tsare mana imaninmu malace ila akhir al-aya wa minha daga cikin wajejen da Allah madaukakin sarki ya gwama karfin tausaya ma da kuma ingantawa da kyautata ma maraya huwa ma adkhala fil mawdi haythu ja'ala lahu nasiban fit tarika ta yadda Allah madaukin sarki ya shigar kuma ya gwama a fagen maraya na da rabo ga duk abin da aka mutu aka bari in yi saura misali wani mutum can ya kwanta ya rasu mun fahimci wannan da kyau ku ta kwanta ya rasu idan aka raba gado ɗan abin da ke saura tarika to mara yana da rabu a cikin wannan kuma ba uban shi bane ba uban wani ne can daban na ba ta mun gano wannan da kyau sa duk abin da muke fafatakan mai ko shi ne muna fafatakan ya za mu inganta ‘ya'yanmu da ‘ya'yan ‘yan’uwa uwa da abokan arziki na addini wanda nan gaba komun ki komun so sai mu mutu mu duka mun basu ina fatan mun gano wannan da kyau kalle da yanda society mu take ba abin da ya dame ta ma da kallon wannan janibin ko mutuwan nan ba za a yi ba ba a yi ni kasan irin mutuwan kakan da zai same mu kana lissafin kana ganin wani kajin karfi a jikinka amma ka kila gobe kila jibi kila ba yau ba ko in Allah ya ce nan da minti goma fa kuma ita mutuwa tana taron rashin lafiya ne ko ko yaƙi take tani sai da shi kana zo na kana kalau ɗinka sai ka mutu ta ta wuta ɗauke sarki ina sarkin maka ba ta ɗauke shi ba mai hawa da dubin dawaki shin wani irin ma rashin lafiya ne ɗauke sarkin maka ba nimoniya ba ne sanyin da ake sawa a ji daɗi a natsu ita ta zama ajalin shi kuma ya ka nan kana jin zafi kana ci a fifita maka fifita shi inda yake cikin ni'imar ne ta zama kuma sanadiyar mutuwan shi ga dubin matsara a ɗaki ina su abata ina su malam umarun musa ina su gamji ɗan ƙware namiji uban yan boko ina su fawa ɓalewa inda ma tafi ƙara aski ba ta bar ko mara kobo ba talakan talau mahaukacin da ke kwana an kasuwa sai a taba ajiya mutu bai da komi ma bata bar shi mun gano wannan da kyau sa ka shirya tana nan tafi ko yau ko gobe ko yanzu ko an jima dama iyakan kenan yau ne ko gobe ko yanzu ko an jima ta fatan mun gano wannan da kyau yasa kai abin da za ka makanka shimfiɗa da za ka tafi lahira ba matsala abin da ke damun mutane game da imani da lahira ko shine bas yadda ba ne ganin suke ana gaya masu ne don ba wanda ya taba zuwa ya dawo tuni ko ina ganin dan adam in ya tsaya kalli halittin shi wanda Allah ce bai ganin yadda aka halice shi ya sa akwai Allah wallahi kuwa kalli dai mani ne yake haduwa a yi ka kalle ne yake girma dan Allah sanda gemu ke tsoro maka kaji sanda yake tsorowa amma ka kafin kafinta zai maka hmm? ko baka nike zai maka akwai fa yake ba eh dan ina ganin an dinga goge-goge da soke-soke da huje-huje da kafa kafe kenan da daura daure a gane kafin gemu ya tsaya kalle da Allah ya tsara maka haƙora suna fara rashin lafiya in za a cire ɗayan dinga rigima kenan ji ikon Allah yaro sai ya famfara sai ya dawo amma kai in ka sake ya fita ba zai dawo ba don Allah ya nuna maka fa in ka tafi ba za ka dawo ba wai hatta ga haƙoran bakinka ana gaya maka fa in ka mutu ba dawowa wa fi kulli lahu aya tadullu ala annahu wahid jama'a mu shirya zuwa lahira mun gano wannan da kyau wallahi za mu je ta ko mun shirya ko ba mu shirya kuma tsoron Allah da ake kirarin a ji tsoron Allah ji tsoron Allah da gaske Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa sai qaulihi inda Allah yake cewa wa idha hadara al-qismata ulul qurba idan dangi na kusa suka halarci rabon gado na mamaci walyata ma da marayu wal masakin da kuma talakawan gari farzuquhum min kuɗi bu wani ɓangare ku san musu sannan wa ƙoro da ƙaunan ku gaya masu magana ce a yi haƙuri da wannan a yi haƙuri a yi haƙuri gyara bai kaman kashi ba mun gano wannan da kyau ku aya ta takwas cikin sautin nisa yanzu wannan ayan ana aiki da ita ba a yi yana daga cikin bala'o'in da ke sauka cikin al'umma sakamakon yin aiki da alkur'ani yanzu za mu aiki da wannan ayan don allah sai mun jira gwamnati ta ba mu izinin aiki da wannan ayan don allah jama'a don me ba za mu ɗauke ta mai aiki da ita ba ko muna sanafa mala yake cewa bi sarfin nazari an mabahisul aya min jihatin ukhra mala yake cewa bi sarfin nazar mun dan kauda kai ne an mabahisul aya daga mu zurfafa magana dangane da abin da ayan ke magana akai kai min jihatin ukhra ko bangarorin da kuma in aka dauko ayan za a yi magana da ita to duk ta fayyace al'amara baki da amma dai mu dauki wannan bangaren kadai tsakura magana wa marratan ukhra a wani lokacin kuma yaj'alu lahum nasiban fima huwa a'la manzila Allah yana ɗiban kaso mafi ɗaukaka ɗiba ya ba su marayu fi kaulihi ta'ala inda Allah yake cewa wa'alamu ko nan fa ku sani da kuke ta gogoriyo da rikicin cewa kun je yaƙi kun samu ganima to kusan an ma maganin tummin sha'in duk abin da kuka ribata na kasan yaƙi fa na lillahi sahu. Allah yana da 1 over 5 ana zuwa za a ɗibi ɗaya bisa biyar za a buɗe ka'aba ne a zuba wa za a ba annabi za a ba yau da za ku je ku samu naira miliyan biyar za a ɗauki naira miliyan ɗaya a ba annabi inda ku samu naira biliyan biyar za a ɗauki naira biliyan ɗaya a bawa a ba annabi walin rasul annabi zai ɗauki ɗawainiyan kanshi a ciki sannan duk wani aikin Allah a ciki za a ɗiba a yi wali zalƙurba sannan zai kula da dangin shi na kusa Wali ya tama da sauran marayi wal masakin da talakawa wabni sabil da matafiya in kuntum amantum billahi in ba kun yadda da Allah shi za ku yadda a wannan tsaron. kun gano wannan wai yanzu wannan aikin ne fada annabi yake ya kula da dangi ya kula da marayu ya kula da talakawa duk waɗannan wai shi ne ake tsarin wai malami ya yi kun gano wannan kawai so dama mutane suna da motsuwa ne fa shi ba annabi gwamnati ne sai a ɗauko aikin gwamnati a ce kai kai talaka duk ganiman da aka samu manzo Allah yake ba ma'anan ganima a yau shine kudin da za a hako na man fetur kudin custom kudin haraji kaza kudin kuza kudin duk waɗannan ababun sannan duk wanda ya ɗauko zakkan shi annabi zai kai ma duk wanda zai kyauta ko sadaka manzo Allah zai kai ma in an je jihadi in an samu humusi in an samu fai'i in an samu jizya duwa ke tara ma kuma sannan annabi zai budgetin gidan shi na shekara duk abin da za a bukata su ya ware to waɗannan kuɗin da ake bashi ne sai Allah ya ce to kuma ya taimaka ma dangi ya taimaka ma marayu ya taimaka ma miskinai matafiya kun gano wannan kuma a bisa yanda yake so don Allah jama'a akwai kudin da hukuma take ware malami ta bashi ko ko irin wannan abin da mutane suke yawo da hula ne suna yawa ana duba sadaka shi ne ake sa ran wadewa a ba mutane ko ko malami ya je ɗan yi sana'a da kun yi taimakon shi ya je ya samo abin da zai ci da iyalan shi ya kawo a ciki kuke tunanin kuma ya ɗiba ya baku inda ko wani tsari da muka yi ne cewa duk wanda yake zuwa wannan masallacin duk wata zai bada ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku kuma wannan kudin tabbas kowa zai bada ko ya ƙi ko ya so ko a kore shi je an so mun gano wannan da kyau ko dole shi ya bayar ko ya ƙi ko ya so to wannan aka sa mana wannan harajin ba matsala amma yanzu yawo da ake da hula ana neman sadaka za a sai fetur malam tsakaninka da Allah sharbanka da bayarwa eh an kwana biyu kai yau sharbanka da bayarwa an kwana hudu kai yau sharbanka da kwana bayarwa an kwana takwas kun gano wannan da kyau ko to amma wai a haka ne wai sai a ce wai malami wai ya kamata a ce diya yalwata ma mutane kuma wannan magana akwai alamun motsuwa a cikinta don hankali dai ba da faɗi ta ba don dama ba a nemi ilimi ba ma a ciki kwata-kwata kuma wannan ya nuna bayyana jahilci a fili mutum bai ma fahimci addinin Allah ba kwata-kwata inda musulunci daban da inda kuma mai tarihi ma da mutum zai karanta ko ya san ba haka ne sai da aka shekara goma sha uku sabai suke hidiman addinin da annabi ya je madina sai da aka shekara bakwai sabai ke hidiman addinin mun gano wannan da kyau ku sai fa da aka yakin haibara ne annabi ya samu kuɗin da ya fara ba mutane ciki sai fa da aka yi khaybara su suka rike addinin kaf kafin rasuwan shi da shekara biyu da watanni annabi ya fara wannan abubuwa to shine sai a dauko sai a ce wai da'awa wai masallaci wai abin da ake tsammanin gwamna ko shugaban ko dan majalisa ka daura mashi wannan jidalin ballantana kansila almajirin ɗan siyasa wai kana tsarin wai kansila ya maka wani abu ba ka da imani ne yi haka ce kansila shi kansilan ba taimako yake nema ba Allah madaukin sarki shiryar dum aya ta bakwai cikin suratul hashiri jama'a kuna fahimta inda malai yake lalo mana bayani akan maraya so da dama ina da nin kun karanta waɗannan ayoyin amma hankalin kuma bai kai zuwa gare su ba hikiman ka zo makaranta ka zauna malamin da ya kore karantar da kai kenan inda wannan ba koya mana aka yi ba nazari muka je muka yi fitar da abin ma a bisa tsari sai ka gama ba ka iya yi aja magangana a yadda ya kamata sai ba malami ya zo na koya maka ba ba kawai don mutum ya iya magana ne ta yi ba shi ne wanda tija a garin na ya rubuta littafi ya ce magana jari ce in ka iya fa in ba ka iya ba sai da kai ka tabaro ka ai ya rubuta littafi ya sanya mashi karamin sanya kukuni yan cirani ne suka je ciranin neman ilimi a birni da suka je su uku sai suka shiga ajin yaƙi da jahilci sai suka raba kansu yau wannan zai je makaranta gobe wannan ya je jibi wancan ya je amma su duka za su rika ran da wannan ya je shi kadai su za je nemo abinci kun gano wannan da kyau ku haka suka raba wannan da ya je yau ana zuwa kawai a malam aji sai tarar da ya karantar da we are mu uku ne yake kai ya samu ilimi in ya koma karkaransa ai ba wanda ya san we are su shi ko da haka zai ci kasuwa ya ishe shi sai ya tafi shagagari wannan ya zo sai malam ya karantar da fighting for money ko ya ce a ah, ya samu ilimi in yi je yankinsu to ba a yi bijimi irin shi abin ya ishe shi kasan mai ido ɗaya a garin makafi sarki ne Sau da in sun ce ma ba sarki ba ne to me suke gani na uku da ya zo sai aka karantar da shi mai i think it's better ce wai wai wai a ilimi ya samu shikenan suka gama yan samun yan kudaden suka haɗa ina su ina sai suka kamo hanyar gida a hanya abin da ba su taba gani ba sai suka ga gagawa an kashe sai suka za ta ajabi kaga ɗan birni ba zai tsaya kallon gawa ba in yi leƙa gagawa mai rai don ya san me ke faruwa ba ko jima sai ga motan yan sanda wiwi wiwi su zo sun ci birki suna tsayawa sai dan sanda ya duro ce who killed this person a ah, to ɗayan sai ya zabi ya ce we are three kuma su nawa ne in number su uku we are three sai ce because of what me fara haka me dalilin kisa sai ɗaya ya ce a ah, fighting for money ai rikici muka tada tsakanin mu akan kuɗi dai muka bayan da muka iya sai da mu kwantar da shi ya ce to koyo kwa gidan yara za ku kwana sai da ya ce i think it's better kaga su uku nan me kai cikin bala'i jahilci ko ilimi a'a tsakaninku da Allah jahilci ya kai su ko ilimi ilimi ne amma da ya ne kaɗan yau an waye gari jahilai ne ke a sun malamai su ce wai malami ya kai malami ba taba wannan batun da aka yi duniya wai jahili ne ce kawai malam wani malami wai jahili kun gano wannan da kyau ku gaji mutu yana cewa ya ji wajen malam wani ai da ka ji wajen shi sai abin ya ban mamaki shi kuma malamin walan wani shi kuma sha'awanka ya zama irin kafa yake yi wanda kai kasan umban banda. ko goma ta lalace ta fi biyar mun gano wannan da kyau ko goma ta lalace ana ta fi biyar sai dai kawai inda Allah la yuhibbul farihin kawai kan mutum ya alfari ya tawalu fattaqullaha wa yuallimukum Allah Allah shi kiyaye to ku tsaya ku riga tadabbarin alqur'ani waɗannan abubuwan da muke fitar da su a tsanake ku sune Allah yake ce afala tadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha Allah shiryar da mu faj'alahumullah ma'azil qurba sai Allah madaukin sarki ya sanya su tare da dangi min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi A gama mara ya zama babban mutum mun gano wannan da kyau ko wa kadhalika fi suratul hashr wancan suratul anfal kenan aya ta 41 ko haka cikin hashar Allah ce ma fa Allahu ala rasulihi fai'i da Allah maɗaukin sarki me fai'i ne hari za a kai ma magabta abokan gaba sai su gudu sai su bar dukiya sai musulmi su kwace dukiya? min halal qura kun gano wannan da kyau ku na wasu birane kuma Allah maɗaukin sarki ce ku ba ku gara wani duki ko wani wahala da kuka yi ba to Allah yana bada wannan fai'in ne ala rasulihi duk abin da aka samu na wannan fai'in kaf to na annabi ne ko taro ba za a ba kowa ba me na ka ciki tafiya ku gaita aka ɗauko abu aka ba ku ta ba na ku ba ne sunan wannan me fai'i kasuwa ku gaje ina fatan mun gano wannan da kyau ba na wani ba ne na menene na da'awa ne ya harkar da'awa za a yi da shi ta amma in Allah maraukin sarki ya hada ka da wanda ba addini suka sani ba to sai dai ka yi haƙuri malam ko ba za a sani ba sai nan gaba idan masu addinin da gaske da ilimin sun taso to shine za ga abin ya bayyana shine wata na annabi ayi aika wani mutum ya je wani gari an so zakka da ya je ya tattaro zakka to sun ji daɗin irin yanda ya mu'amalance su sai suka dan kulla mai wani dan timbi haka timbi yake cewa ko ka dan kulla mashi sai zai ware buhuna ya ce wannan na Allah ne saƙon da aka aike na an so gashi na bai ce wannan ba ya ce na wani ce don me baka zauna gidan uwaka ka samu ba hala mana mun nan da fatan mun gane kana aikin gwamnati wai sai a cewa an samu maka wani abu wai an baka kuma ana biyan ka albashi kuma ga wani abu haramun ne yayi to mafi yawancin jama'a ba san waɗannan abubuwan ba ne don ba ma fil din da suka karanta ba kenan mun gano wannan da kyau ku dan da yawa za a gane mutane da sun san an shi wajen waka zai samu masu suna da kuɗi da ɗaukaka da can suka yi ina fatan mun gano wannan irin haka ne za a gane zakwaɗin mutum Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai ya ce walin rasul za a hidiman annabi da kuɗin ne wani zalƙurba da dangin annabi na kusa wal ma in yanzu ne a ce dangin malam ne za a kwaso nan a kawo buhu hamsin za a ce a shigar da goma gidan malam arba'in kuma a raba muku yawan kunan ka tashi da gungoni uku da kyar kana zaune sai ga gana aika makanwata da rabin buhu gaggona buhu ɗaya wane tiya biyar ba haka za a fara ba mu da shan wahala ba haka za a fara ba kai Allah ke da shi sa Allah ya ajiye mu anan akwai hikiman da muka zama a wannan bangaren da Allah bai yi mu can ba ka rika gorin wai da Allah madaukin sarki ya raya ka wai a zamanin annabi wannan ba daidai ba ne ka gode ma wannan ni'iman da Allah ya maka a nan don wallahi yawan yawan mutanenmu da zamanin annabi suke zai wahala su imani kun gano wannan da kyau ku wallahi zai wahala a ce wai su iya ɗaukan imani su yadda da Allah sau waɗannan abubuwan sai da fai ta sabai fa yaƙi aka je aka dawo annabi sai ya ɗauki mutumin maka da ya musulunta shekaran jiya sai ya ɗauki raƙuma ɗari ya bashi Ku gano wannan wallahi raƙuma ɗari cir ya ɗiba ya bashi ku gani ga wanda aka shekara kaza ana gwagwarmaya da shi annabi ya hana shi ko kashin shanu kuma sabai suka yadda kuna tsammanin in mutanenmu ne za su yadda yanzu don Allah ku kalli muna fa zama nan ake allan baku allan karbi da ku ake rayuwa amma mutum sai koma gefe wai sai ce wai ai duk wanda ba shi ba wai 'yan siyasa kudi suke kai mashi wallahi ma abin da ake kenan yanzu abin da ke damun mutane wai don Allah kowa sai ya haukan da kowa ke yi kila wanda kake cewa ya shiru bai ce komai ba aikin da yake yi kai baka irin shi mun gano wannan da ku yanzu dan Allah sai mu tare magana ɗaya kullum jiya ce na zo nan kawai ne muku hayaniya akan siyasa yau ma kara ƙara jibin ƙara za ku dawo gata dan Allah yanzu misali john kerry ministan harkokin waje na amerika ya ce dole gwamnatin najeriya ta marmara ta zaɓe sha hudu ga watan kun gano wannan da kyau menene yake nuna ayyau ana taron majalisar ƙasa ne da tsofaffin shugabannin ƙasa baki ɗaya ana zato ko ana zargi ko ana hasashen za su to ce sun ɗage zaɓe kun gano wannan da kyau ku don Allah wannan ne za mu ɓata lokaci mu kawai ta maganganu kan waɗannan abubu in ce ina zato ina tsammani ina hasashe na karanta a sahara reporters news 24 na karanta a jazira ko cnn ko kaza ko daily trust weekly trust this day wani wannan ne zan karasa lokaci na ina shirye da al'umma ina kokarin su gane addini wai in baka wancan ba wai baka yaki zalunci ba surutu na yakin zalunci surutu don Allah wannan shine yakan zalunci surutu da baki Ai yaƙan zalunci na farko da ake zalunta al'umma ba sa jin daɗi shi abin da yake faruwa a Borno kun gano wannan da ke ka tafi can ka saba gora kai ma ka shiga cikin yan kato da gora to ne mun ga ka fafata yaƙi da zalunci na bargo kenan amma don hutu irin wannan wallahi al'azim ba alfahari ba ina da hikima da fasahan da zan yi maganan da ya fi na duk wanda ma yake yi ba ban na nake ba don kowa ya ji yadda nake magana ya san da zan iya don ko da ganin kura za ta sha kuya kun gano nan da kyau don ko salon zancen duk masu hayanin na bi su iyawa ma ba nan nake gabana ba jama'a duk abin da muke na kokarin inganta rayuwar mutane da kokarin yin abin da ake sai zan ta wannan hayaniya idan mutum ya kai wani waje ko yanzu kamar ka ce dan gwada bai taimakon mutane ka ce na me to ai bai zo ya kasa trader ba inda talaka zai zo ya sai safa geti ya ji a dafa mashi maka ga wani dan trader ya taimaka ya kawo abu kusa ya ce sha sha da dan gwatan bai kamfanin ba shi zai siyo ko mangal na taimakawa wajen inganta abin da ya shafi rayuwan talakan najeriya samun rayuwa cikin sauki sai ka ce mai mangal ya eh, kaje kasuwa ba garin fanshi ba wake shigo da kayan ko ku don ba ka gan shi a tuka tirela ba sai ka ce baya komi <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau fi irin waɗannan abubuwan da mutane suke ko ba fa daidai ba ne yanzu misali sai mutum zai zo ce maka ai tun da wane yake bai taɓa yin kaza ba tun da wane yake bai taɓa yin kaza sai ka ce to naji kai mai kai simple magana hayaniya zagi wannan kowa zai iya yi kowa zai iya wannan kowa zai iya ina ba ta mun gano wannan da kyau cewa ba muka yi fa sanda ja kasan faransa ta zagi annaba a jarida aka yi fada a nijar an so a yi a najeriya allah ya sa malamai suka yi maza suka kira taro suka ce kar wanda ya maganar a ja baki a yi shuru sau da za su iya fakewa da wannan hayaniyan fasfandin zaɓe allah ya sa ko 'yan shi'a gwanayen zanga-zanga ya ba su yi ba ake shuru irtikabu a kafa reni ne cuta ne zagin annabi ba mu yadda ba amma in muka fito muka nuna haushin mu za a amfani da wannan damar maganar da muka yi ba ne amma sai aka je aka juya magana aka ce wai mun ci a daina maganar siyasa ne wai dan an ba mu kuɗi to ni dai na yi a akil ɗin haƙƙi na zuwa wajen rabbul izzat wal jalal zai ba man kadi yau malayan fa'u malun wala banon illa man atallaha bi kalbin salim kuma ni yanzu a zariya akwai uban da nake tsoro ne an ban kudin boye akwai uban da nake tsoro ne duk zariya tun da kan sarkin zazzau har uban kowa ni ina tsoron wani ne ni kai ka san kuwa ba hukumar da ban karo da ita ba wallahi babu in ka san waye mai shago ka je ka saru operation aji ajika shekara nawa sai da na hautsu na garin nan kaf na rantse da Allah sai da na hana aikin gwamnati a jihar Kaduna da aikin kowa sai da aka waye gari jami'an tsaron Najeriya gaba ɗaya jihar Kaduna suna taro a kaina sai da aka yi kwana talatin a kaina ake taro na tsaye da komi ba a kan wannan ya kama nan je aka kulle muka je muka shari'a da gwamnatin jihar Kaduna ba na ɗauki loya muka buga su da kafa to amma mana waye gari a ce wai wai kai da gani na kai ka an gaya maka ni mace ne ni na tsoro ne ni kawai na gane shirme ne a wannan lokacin ba lokacin magana ba ne lokacin menene aiki kuli imadu kuna surutu ba abin da kuka yi waye gari kawai ku kuyi hayaniya kuna buɗe mutane kafan da ma za a yi mana illa cikin maganganun da kuke ba fasaha ba hikima ba fasaha ba hikima abatan mun gano wannan da kyau su kuma talakawa mudanen gari da yake mashirmanta ne wasu suke kawo a hayaniya a zagi wannan suke so zagi muke nema yanzu a sarita kumbu yau ya yi maganganu zafafa yana tritinan rayuwar bukhari da na amaici da wasu manya-manyan mutane a neja delta hatta da masu jefa kwara in sun suke sun zaɓe buhari kaza kazan bala iya eh, ta hayaniya wannan hayaniyar mu kuma sai mahau mun bari gobe mu yanzu kenan da mu da asata kuma duk mun zama ɗaya ko mun ji abin da ya faɗi ko sai mu komo ƙasa mu kuma sai mu aiki saka yake yi mashirmanci ya yi shirme kai kuma sai koma gefe ba da ya faɗa abin da zai ba sai ka yi tsari abin da ya kamata kenan wasu na ganin waye mala albani yana yin magana kan siyasa mala albani ba sai saura kwana uku biyu ɗaya zaɓe yake maganganu ba ko ba ka yake yi ba ko ba ka yake yi ba mu ne za a gaya mana mala albani ni da ni shekara 24 ina kautu ma gaban mala albani shekara 24 ni za a gaya ma albani kun gano wannan da kyau ku tsarin da ya kamata a yi kenan amma yanzu aka je yaƙi jaji tun daga nan wajen an cika maka bindiga da harsashi tun kana ma goma ka ɗauko ta kafin ka ƙarsa jaji harsashin ya yi mai ko kuma maƙi tun daga nesa ya jiyo ya shirya da kokara kafin ka ƙara ya make ka don ka gaya mashi mashirmanci ga kanan zuwa haka ne tun daga nan to ko ƙofan doka za ka yaƙi ka fara harba tun daga nan soja ba kwanta zai ta yi ya kwanta yi nan ba haka yake yi ba har sai ka je dab ka gane cewa in ak-47 kake amfa in rpg za ka harba ka gane cewa yaya tsawon abin da zai kai kuma wani irin ɓanna ne zai yi akwai yakin da in ka je bindigan ma in ka harba to matsala ne don karanta zai an kar da abokan gaba sai a maida ta gefe a sa ta baya sai a zaro wuka a sai a kama kan soja sai a farki a maida wani kuma wannan ba zai yiwu ba sai an yi amfani da ƙarfin tsaye a kama kai a murɗi haka ne ko ba gaban kawo malon wai da shekarunmu da wayewanmu da gogewanmu a wannan harkar kawai sai mu zo muna shirme jama'a mun gano wannan da kyau na kai matsayin fa da albani in zai yi wa'azi sai na miƙe na gabatar da shi mu gano wanda da kyau ku sannan zai miƙe zai yi ni ne ban san shi ba ko masu hayaniyan fa suna nan fa a raye fa sanda ake aka ba fa bayar da soshi da aka haife su ba suna nan kura gano wannan da kyau ku ni na kasu gane wannan duhun kai sai ka zo kana faɗin kai ne wani kai ne kaza kai ne kaza kuma ni tun da nake na taɓa ma in ɗaura ma kaina wani hayaniya irin wannan amma wannan kalmar ne yuriduna Duna litifi nuran lahi bi afu afwahihim kaga wannan kalmar Allah ba wanda ya sai bishe ta wallahu wallahu mutumin nurihi ba wanda zai iya ko da ke gaya muku ya kamata mu zo mu bata lokacin mu mai ta maganar siyasa siyasa in dai ni ne ni ba zan yi ba na san aikin da nake yi kawai zan ta surutu aiki aiki yanda za da asuba ba mai maganar siyasan ba don Allah wanda suka zo na wajen ba su daɗin maganganun siyasan da na yi ba eh ba waye da kai ba alhassi kan zana ta hayaniya kamata ya ce wannan bayanin kowa sai ya nasu in za ka yi magana irin wannan ga azzalumai sai ka shirya kana kayan aikin da aka yi burkushe su ku je ku saurari kasusuwan da malam albani na demokratiya da ya faɗi waɗannan abubuwan in baka shirya za ka yi masu kwab ba ka fito ka tinkare su da hayaniya wauta ne ba dini kai ba shine a aqidan khawarij ai Usaimin di ya faɗi irin waɗannan masu zafin kan 'yan hamasa mashirmanta mutumin da yake da jiragen yaƙi da igwa ka zo ka zo mai da gwafa a yana ke irin waɗannan abubuwan malam yanzu ba duwan masu surutun nan ka tambaye su a yana ke rigin zaɓe ba su masu inda ake rigin ba ba in za a murɗe zaɓen akwatin ƙofar gidansu ba zai iya karewa ba ballantana na gunduman tukur-tukur ballantana na zariya ballantana na jihar kaduna ballantana na najeriya abin da ake nema yanzu ke nan mutane su yi homework za su iya matsarewa in za su iya ta yi na zai wannan kawai mu zo mai sutu su wani azalume su wani yan iska su wani shi nan. kawai ya kaɓa rigan shi ya tafi sai kuma baɗi wannan ne za mu wannan ni wayayye ina aikin ƙeda homai sai ba zan yi wannan ba ai wuce wannan wajen duniyan canzawa ta yi shekara hudu da ya wuce zuwa yanzu ya kamata fatan ɗin na siyasa a canza ta so duk wanda ya nuye lura siyasa ma ta canza ba irin na ilabin ba ne ya yi dole mu canza mu ma yi da irin yanayin yadda ake siyasan bana don allah irin ta na ilabin irin ta na 2007 irin da aka 2003 irin ta na 99 sai mu ɗauko tsohon tsarin da aka yi wancan karin mu ya wannan ban ma fahimci a ta shari'iyya ba ba hikima abun ba da ilimi yake ba abun ana yi ne da hamasa da zil da shirme ba da haka yake siyasan bana ba yanzu yau kun ganni ne kun ganni ne a zara nan ne lasara nan ana ta ana bugawa gano nan da kyau ko ana ta ana buga neman yanci sai na zo na faɗa yaro ne ke irin waɗannan abubuwan mun gano wannan da kyau ko yaro ne ni yaro ne mun gano wannan da kyau ko kuma ni local champion ne <laughs> local champion ne ke jira a san shi da fatan mun gano wannan da kyau local champion wallahi an gayyace ni wa'azi gobe a Kaduna ma ba zan je ba kuma taro za ba za ni ba amma wasu Allah Allah suke a gayyace su ko Allah Allah suke yan siyasa zo zojin su ni yau babban mutum ne ma cikin siyasa ya ce zai zo jena na cewa Allah ko wani ɗalibi da muka yi za mu tattauna da shi za ka zo gobe come tomorrow yi ko Allah Allah yake to ɗiri waɗannan abin jama'a ina jama'a kunni ku natsu akwai aikin da za mu yi da ku sai die minute lokacin da ba zai gyaru ba duk mataki ba za ta ɗauku ba sai mu zo mu faɗin menene suka aiki yi shi yasa a magana jari aka ce banza girman mahaukaci karamin mai wayo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum